assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yau ne injiniya ta rabi musa kun kwasa gabatar da sallar juma'a a masallacin dan tata da ke birnin tarayyar abuja kuma da al'umma nan sosai da sosai yadda muka ga su alisa na madashi dan dakar madrasar tarayya a dala sannan ga injiniya bagaladima da aswadu mashut shi ma sannan kuma a yau ne inec ta ba da umarnin ko kuma in ce kotu ta ba da umarnin ana kira da suna mala ibrahim shekarau ta mai gurbin sarrafa isa na hanga sannan kuma a dai yau mun karbi ɗanban matasa a kano municipal daga jam'iyyar apc wadda nura hussein president ya jagoranta to tafiyar mu kullum ƙara nasara take yi sannan kuma a yau idina sirajin musafin kuso ya tura wakilai su gabatar da ta'aziyya wa mahaifin wato ya tura ta'aziyya zuwa ga alasan ado dogo bisa da suwan mahaifinsa da ya mutu to allah ji kansa allah gafarta masa kuma da yadda allah subhanahu wa ta'ala in npp daga sama har kasa kuma muna tare da duk wani wanda zai shigo jam'iyyar mu domin ya ba mu gudunmawa a wannan jam'iyya ta mu ta nnpp domin a shafe tarihin wata apc da cdp allah tabbatar ma da sadaku duk ku ci gaba da mun sassunan domin tsara mana ƙarfin gwiwa mun gode da kwanan tv channel ta mutum marin gwakwa tv assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala